Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe ta sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 21 ga watan Yuli na shekarar 2022. Kamu ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa jiya Laraba cewa Moscow na son karɓe wani yanki a kudancin Ukraine da ya wuce yankin gabashin Donbass inda a halin yanzu suke fafatawa da dakarun Ukraine domin samun iko. jiya laraba shugaban hukumar samar da abinci ta duniya david beasley ya nuna damuwa a majalisar dokokin amurka game da yiwuwar fuskanta karancin abinci a duniya a shekara mai zuwa shugaba joe biden ya sanar da sabbin matakai matsakaita don yakar sauyin yanayi kuma ya yi alkawarin daukar matakai masu karfi a nan gaba kanan labaran kenan a cikin shirin za a ji cewa hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabas wato nedc ta kaddamar da wasu ayyuka a jihar borno ciki har da kayan asibiti a wasu asibitoci da ke cikin garin maiduguri da barikin sojoji za kuma ku ji a jamhuriyar Nijar hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato FAO ta kudi aniyar ba da tallafin makudan kudade don bunƙasa noman zogale. Sannan alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa jiya Laraba cewa Moscow na son karɓe wani yanki a kudancin Ukraine da ya wuce yankin gabashin Donbass inda a halin yanzu suke fafatawa da dakarun Ukraine domin samun iko. sai dai lavrov ya faɗa a wata sabuwar hira da ya da kafafen yada labaran ƙasar cewa rasha ba ta jin an takura mata a yankin donbass inda 'yan awaren ƙasar ke fafatawa da sojojin kiev tun a shekarar 2014 lokacin da rasha ta kwace yankin crimea na ukraine rasha ta gaza a farkon hare-haren da ta kwashe watanni biyar tana yi a yunkurin hambar da gwamnatin shugaban ukraine vladimir zelensky ko kuma kwace babban birnin ƙasar kiev a arewacin ukraine A baya-bayan nan Rasha ta karba ikon lardin Luhansk da ke Donbass kuma tana fafutukar karbe iko da lardin Donetsk mai makwabtaka da ita. Jiya Laraba shugaban hukumar samar da abinci ta duniya David Beasley ya nuna damuwa a Majalisar Dokokin Amurka game da yiwuwar fuskanta karancin abinci a duniya a shekara mai zuwa idan Rasha bata janye toshe hana fitar da hatsin da Ukraine ke yi ba da kuma fitar da nata takin zuwa kasuwannin duniya. Ya yi gargaɗin cewa hakan zai zama rikici fiye da duk abin da muka gani a rayuwarmu. Bisil ya bayyana cewa a shekarar 2008 lokacin da aka samu hawa farashin kayayyaki a duniya da farashin abinci ya janyo fushi, tashin hankalin jama'a da zanga-zanga da kuma tarzoma a kusan kasashe hamsin. Bisil ya ce halin da ake ciki a yau ya yi muni sosai, kuma mun riga mun fara ganin an samu tarzoma a kasashe da dama da suka hada da ƙasar Sri Lanka. mun ga abin da ya faru a mali chadi da burkina faso muna ganin zanga-zanga da tarzoma a kasashen kenya pakistan peru da indonesia kuma zan iya ci gaba da bayyana sunayen kasashe bayan tashe-tashen hankula da kuma yiwuwar yin ƙaura bisil ya ce adadin mutanen da ke fama da matsanancin rashin abinci sun kai miliyan 276 kafin mamayar rasha yanzu an yi hasashen za su kai miliyan 345 a cikin wannan adadi in ji shi mutane miliyan hamsin a cikin kasashe arba'in da biyar suna fama da yunwa shugaban najeriya ya kara bada tabbatar da umarnin da ya bada akan warware takaddama da ke tsakanin gwamnatin kasar da kungiyar malaman jami'o'i asu da ya durkusar da sha'anin ilimin jami'o'i fiye da watanni biyar a hirarsa da wakilin murya amurka umar faruk musa kakakin shugaban najeriya malam garba shehu ya ce babu wani wa'adi da shugaban ya bayar na warware wannan takaddama. To, na farko dai na ce yawanci labarai da ake ta yadawa ana cewa wai shugaban kasa ya ba da wa'adi ga ministan ilimi cewa ya warware wannan matsala cikin sati ba mu ganar wa'adi a wancan taro da aka yi ko kuma ma bayan taro. Amma tabbas ministan ilimi shi alkawari yau shugaban kasa cewa shi a gaya wa ministan kwadago ya cire hannunsa daga harkar rikicin jami'o'in nan na asu. idan aka cire hannun a da shi a bar shi shi ma da ya nuna cewa akwai tattaunawa da yake da su akwai matakai da aka ɗauka wanda za su iya warware wannan matsala ta yakin aiki ta jami'o'i sati biyu ko uku kuma kasa da haka gaban kasa kuma ya ba da goyon bayan sa cewa eh to shikenan kenan shi ministan ilimi ya ɗauki ragamar wannan tattaunawa a je a warware wannan matsala cikin gaggawa da jami'o'i masu koma kan aiki ba tare da ɓata lokaci ba. Ya aka yi abin da za a iya warware shi a cikin sati biyu ko uku aka yi watanni ana ta ja in ja ba tare da an gano kan zaren ba kuma aka yi shiru sai yanzu aka farga. So ai gwamnati faɗi ne kuma kowa yana so sai a bashi dama ya yi aiki da doka ta bashi ikon Mun san kwadagwan nan abin da yake ba wai shi yi ko wani saba doka yake ba. Shi ma da ta su gudun wata ba a da wani Kakakin shugaban Najeriya Malam Garba Shehu kenan a hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa. In an jima kaɗan Hafiz zai sake dawa da ƙarashen labarai. Amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. mu. hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabas wato nedc ta kaddamar da wasu ayyuka a jihar borno ciki har da kayan asibiti a wasu asibitoci da ke cikin garin maiduguri da barikin sojoji wakilin muryar amurka haruna dauda biyu na dauke da karin bayani Hukumar bunƙasa shi arewa maso gabacin Najeriya da ake kira NEDC ta kaddamar da wasu ayyuka a jihar Borno ciki har da kayan asibiti a wasu asibitoci da ke cikin garin Maiduguri da barikin sojoji da kuma kaddamar da wata shibiya a jami'ar Maiduguri da za a dinga bincike kan rikice-rikicen da ya faru a jihar Borno. Tun da farko dai sai da hukumar bunƙasa shi arewa maso gabacin Najeriya ta ziyarci barikin soja na mai malari da ke cikin garin Maiduguri inda ta dinga masu kayayyakin asibiti don kulawa da marasa lafiya musamman masu. sojojin da aka raunata a bakin daga hukumar ta kuma ziyarci asibitin masu fama da taɓin hankali da ke nan cikin garin maiduguri inda suke mika wasu kayayyaki ga shugaban asibitin professor ibrahim wakawa wanda daga nan suka dangana zuwa asibitin koyarwa da jami'ar maiduguri inda shugaban asibitin professor ahmed ahijo ya nuna godiyarsa game da wannan tallafi wanda hukumar ta ce ta ba asibitin ne saboda taimakawa marasa lafiya da kuma wanda suka samu raunuka a wannan hatsaniya hukumar ta kuma ci jami'ar maiduguri inda ce ta ba su naira miliyan 48 da dubu ɗari uku da bincike kan matsalolin cutar kansa da yanzu haka ke addaban mutane da dama. Hukumar ta kuma kaddamar da wata cibiya da bincike-bincike kan tsatsoron ra'ayi a jami'ar Maiduguri da ke cikin garin Maiduguri da ministan jin kai Hajiya Sadiya Umar Faruk ta kaddamar. Dr. Nasiru Sani Gurzoyi Walkinta ma abin da ke cewa bayan kaddamar da wannan cibiya. Duk sanda aka ce da kai al'umma ta shiga wata wahala kuma bata tsaya ta bincike me yasa aka shiga wannan wahalar ba an yi asarar darasin da yake wannan wahala da aka shiga ta wannan insurgency wato rikice-rikicen nan idan ba a tsaya an yi bibiya na tarihi aka bi diddigi aka tabbatar da dalilan da suka sashi da kuma barnar da ya yi za a yi asara gagarima a tarihi saboda haka wannan santa da aka bude za cibiyar aka bude za ta taimaka wajen tattara irin waɗannan bayanai ta sa su a kundi yadda a gaba zai yi mana amfani kuma amfanin sa kare ba najeriya ba ne akwai kasashen da za su zo nan najeriya domin su koyi da abin da yake cikin wannan santa Na kuma tambayi mataimakin shugaban jami'ar Profesor Aliyu Shugaba ko ta wannan cibiyar za ta amfani jami'ar? Eh wannan cibiyar za ta amfani jami'ar don muna ganin cewa ya kamata mu fahimci menene zai iya kawo irin wa'annan abubuwan da za su haddasa mutum kawai ya ɗauki bindiga ya ta harbe mutane hakanan kawai. A'a wani irin ra'ayi ne aka cusa masa menene ya kawo sanadiyar cusa wannan ra'ayin to ire-iren waɗannan abubuwan muke so mu gano saboda mu iya bada shawarwari ma Najeriya da kuma duk ma dai fadin duniya. Shi ma shugaban hukumar shiyar arewa maso gabacin Najeriya Dr. Muhammad Guna Alkali cewa ya yi. Tell somebody that you are coming here to the containment, they will pray for you for many reasons so that you come back safe. But today what has happened is that some work has been done and the security has returned to the states, especially in uh, Maiduguri here. ce a da idan ka gaya wani zaka zo nan zai maka addu'a bisa dalilai da dama amma a yanzu abin da ke faruwa an yi wasu ayyuka kuma zaman lafiya ya dawo jihar musamman ma a nan garin maiduguri don haka ya kamata mu baya sojojin najeriya game da wannan namijin kokari da suka yi shi ko ya taka wannan mai kula da shiyar arewa maso gabacin najeriya major general christopher musa cewa ya yi we able to uh, recover two of the uh, chibok girls and we have released them to the state government for eventual release to their family today again we have amongst us one of the chibok girls Ya ce ɗaya daga cikin nasarorin da muka samu a watan jiya mun iya samo biyu daga cikin 'yan matan Chibok kuma mun mika su ga gwamnatin jihar Borno wadda ga bisani aka mika su ga iyalansu. A yau kuma mun sake samun ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok wanda ita ce na uku a cikin wata biyu da muke samun nasarar kwatowa. Haruna Dodo biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. a da Haruna Dauda biyu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz dauke da kashi biyu na labaran duniya. Kasar Birtaniya na dab da zaben sabon firaminista inda jiya laraba 'yan majalisa na jam'iyyar conservative suka zaɓi sakatariyar harkokin waje Liz Truss da tsohon shugaban Baitulmani Rishi Sunak a matsayin 'yan takara na ƙarshe da za su fafata. ministar ciniki penny modern ta kare a matsayi na uku a zaben da za a maye gurbin boris johnson sai dai turus da snack sun taka muhimmiyar rawa a makaman gwamnati a cikin 'yan shekarun nan turus ta jagoranci martanin birtaniya game da mamayar da rasha ta yi wa ukraine yayin da snak ya yi taimaka wajen jagorantar tattalin arzikin birtaniya a yayin annobar coronavirus ɗaya daga cikinsu ne zai maye gurbin johnson a matsayin firayim minista nan da zuwa ranar biyar ga watan satumba bayan da aka tilasta masa yin murabus a cikin wasu badakaloli da suka dagula shugabancinsa a kasar. Johnson ya ba da sanarwar murabus ɗin nasa a farkon watan Yuli bayan da jam'iyyarsa ta yanke shawarar badakalolin sun yi illa ga ci gaba da jagorantar kasar. Johnson ya bayyana taronsa na karshe na majalisa jiya Laraba kuma 'yan majalisa sun yi masa tafi bayan ficewarsa. Shugaba Joe Biden ya sanar da sabbin matakai matsakaita don yakar sauyin yanayi kuma ya yi alkawarin ɗaukar matakai masu karfi a nan gaba yana mai cewa wannan lamari ne na gaggawa kuma zan kalle shi a hakan shugaban bai samu cikakken goyon baya ba jiya laraba na ba da sanarwa a hukumance ta sauyin yanayi na gaggawa yan democrat da kungiyoyin kare muhalli sun yi ta neman irin wannan sanarwa bayan da wani dan majalisar dattijai mai fada a ji ya yi fatali da fatan samun kudurin doka da za ta magance dumamar yanayi Biden ya yi nuni da cewa irin waɗannan matakai na iya zuwa yayin wani jawabi a wani tsohon kamfanin wutar lantarki mai amfani da kwal a Massachusetts. Biden ya ce zai yi amfani da ikonsa na zartarwa wajen mai da zulumin da ake yi game da sauyin yanayi zuwa matakan gwamnati a hukumance. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar, hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato FAO ta a aniyar ba da tallafin makudan kuɗaɗe da bunƙasa noman zogale. Wakilin muryar Amurka a Yamai Salamin bar ma ya aiko mana da ƙarin bayani. Lura da yadda kasuwanci da noman zogala ke gudana cikin yanayi irin na kara zube ya sa hukumomin Nishar bullo da shirin saka tsari a wannan fanni ta yadda za a bunƙasa harkokin da ke da alaƙa da noman zogala ta hanyar abin da ta kira makon musamman wanda ke tattara manoma da masu kasuwancin zogala da ƙwararru a fannin kare muhalli da masana a kan sha'anin noma. Jami'i a ma'aikatar bunƙasa ayyukan noma Abdulrahman Kwaini na daga cikin shiga shikan wannan taro. gurin da muke son mu cimma shine na ce maka na ɗaya za a bunƙasa nomanta na biyu za ta samun shiga kasuwa ta ƙananan manoma samu su sa ta kasuwa trasability in abinci da kauyen da aka ciyo kan albasa na gaya maka yau in ka buga albasa ka ce ga iri nawa gare mu baya ga batun yaƙi da kwararowar hamada yaƙi da talauci da yaƙi da cututtukan da ke da nasaba da karancin abinci mai gina jiki a wajen yara na daga cikin abubuwan da gwamnatin wannan ƙasa ta sa gaba a ƙarƙashin wannan shiri madam garama saratu rabi'u ita ce ministar gandun dashi da yaƙi da kwararowar hamada yawanci mata suna cikin wannan da matasa domin a kama musu ƙara musu ƙarfin gwiwa domin a bunƙasa eh, aikin eh, zogala a ƙasar Nijar saboda shi an ga amfanin shi domin tattalin arzikin ƙasa kuma bisa kan lahiyar jama'a da dabbobi. A tsawon wannan mako masu ayyukan sarrafa zogala za su baje kolin nau'o'in abubuwan da suke samarwa a matsayin wata gasar gwada fasaha wacce ka iya zama wata hanyar jan hankulan jama'a a game da mahimmancin waɗannan albarkatu. Sunana Madam Umaru Khadija Tussaini. ni president ne na mata masu sarrafawa a maradi ne nake da zama yau allah kawo mu abun ga semen de moringa na kawo bonbon alawa na 'yan makka na kawo chips kuma na 'yan makka na kawo buyon buyon shine kaman aron maji wannan mun gaji da mashi da ake kawo mu da kasar waje namu ne na wanga 'yan makka ne muka sarrafa kuma akwai garin 'yan makka da yake jawabi a yayin bikin soma wannan zama na makon musamman wakilin hukumar samar da abinci ta duniya a nishar attahir maiga ya jaddada goyon bayan hukumar ta fawo don ganin gurin bunƙasa noman zogala ya cika cikin ɗan ƙanƙanin lokaci une semaine pour le Moringa reste et demeure une bonne pratique à soutenir. Gwamnatin Nijar ta bayyana cewa daga yanzu ta ƙudiri aniyar baiwa noman zogala mahimmanci kasancewarta itaciyar ayyukan farfado da ƙasar noma. sannan wani shinge na yaƙi da kwararowar hamada yayin da a fannin tattalin arziki ƙasar ke fatan ganin an samu kudaden shiga kwatankwacin yadda wasu ƙasashe ke alfahari da noman koko Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mummuni Barma. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 da da Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuka mana intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin madam Ene da ya fitaka tsohuwar 'yar jarida kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue. da 'yan maya barista hassana ayuba mai riga da kuma ɗan siyasa a jihar kano nasir sha'ibu marmara waɗanda ke nazartar ƙalubalen da ke gaban mata a cimma burinsu na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a najeriya ga jagorar tattaunawar madina dauda da ci gaban wannan musayar yau. hasana kin ji abin da nasir ya faɗi ya ɗora muku laifuffuka da yawa ya ce ba ku da sha'awan shiga wannan siyasa saboda raunin ku ya bayyana ba za ku iya yakin ba to ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne saboda maza ba sa ba ma mata cikakken goyon baya kabar da ita ah, ta faɗa da ta ce a matsayin 'ya mace karfe biyu na dare a ce ki bar 'ya'yanki a gida ki je ki ga gwamna a yanayin da muke ciki a kasan nan tun baga kasan arewa tun baniyar arewa ce kuma a arewa muke zan yi amfani tamkar da arewa maza nawa za su bar matansu su bar gida karfe biyu na dare wai sun je ganin gwamna to ba sai rakata ba a maganar siyasa rakata mazan za su yadda ne su mata rakiya mazan arewa to sai godiya ba duka bane suke yadda ma matan su fara shigan siyasa balle ma su bar su su yi takara domin wasu mazan ma suna ganin in mace ta fi su ma damuwa ya zo cikin gida ba duka maza bane suke jin daɗi su ga mata sun fi su ba wasu mazan ba sa ma son masa ga matan sun tashi sam sam sai da su zauna inda suke kaban wada so duk laifuffukan nan da ya lissafta cewa mata suke da shi ba gaskiya bane mata ba su da wannan tiket an ce ka saya miliyan goma sha biyar baka da wannan kuɗin maza nawa suka hada kudi suka ce to mu bari mu taimaka miki so da ki samu ki sayi tiket maza nawa kin nema maza nawa mata nawa suke da niyan fitowa da aka yi musu da kina ganin mace in ta nema mazan ba za su bada taimako ba ba za su bada taimako ba domin hannun su kaban hada shi da haradite maza suna da masifan rowan tsiya mata sun fi sakin hannu akan maza maza ba za su so su gan mace ta tashi ba wasu mazan ma in akwai anyan da za su yi su danna ma mace a kasa za su yi danna ni na gan uban da ya je yana bin gida gida don yar shi tana so ta fito takara kara zabe ta kwarai ya faru a kasar gombe maza tamkar ba su ga mace ta tashi ana so ne mu zauna a guri daya, kar mu gusa sai abin da an ce mana shine za mu yi to yaushe za mu girma a kasan yaushe za mu canza muna yanayin canji ne ya kamata a canza mace in ta samu abu kowa ne zai amfana mijin ya samu abu sai dai shi kadai ya amfana da shi to ashe ba gara ma mace ta samu ba saboda duk duniya kowa ya amfana da shi amma mazan ba za su bari ba tamkar maza ba za su bari ta tashi ba amma sun ga tana tashi wa tana fidda kai ka bar na kaɗan gare taruwa za su yi su danna kai din ya koma kasa abin da suke kenan a wannan kasan kuma gaskiya nike faɗi domin gaskiya dokin karfe ne ciki mai gaskiya wuka bai taɓa hudawa. to ene abin da nasir ya faɗi shine eh. cewa ba ku wayar wa junanku da kai na cewa kuna neman taimako na tsayawa takarar nan ba kuma ku fito da ƙarfin tsiya taron nan da kike cewa ana zuwa sha biyun dare karfe ɗayan dare karfe biyun daren nan ku goyi bayan juna ku je taron tare ba ki ganin kuna da laifi ba mu da wani laifi yanzu mun san mata da yawan da maza suka kashe musu aure don wannan siyasa a mata nawa ka ce wai jikokinki ne ko kuma kawayenki ne ko kuma yarwinki ko danginki ne za su bi ki su fita irin wannan tafiyan ko yaya kika yi wani tafiya kika yi da wani niyya mai kyau za su ce iskanci ne don inda malama hassana ta faɗa don ana so ne a danna mu don ba a so wannan dukkan mutanen na najeriya gaba daya a wayar da su su gan cewa wannan abun ba wai kai kadai ne zaka je ka zauna wurin ka ce wai kana ci wannan bangiji ya yi wannan ne don dukkanmu mu samu don kowa ya samu na kan shi ba wai mutum da ya kawai zai dinga cin ce wai duka su zo ana bauta mishi ba yadda ta faɗa mulkin mata kowa da kowa na jin daɗi ko mace din ta saya zabe a gidan mijinta ne ko kuma a gidan babanta ne ko na mamanta ne halinta duka zai zama yadda ya kamata ne ba kamar na maza ba ba wai muna fitinin maza ba ne mu muna so ne kowa ya zauna idan an ce democracy wai government of the people for the people and by the people to me yasa ba a so a yi da mu me yasa ki duba dubi duka political parties goma sha takwas na Nigeria wanne ne a ce wai chairman din na mace yaushe ne za ko secretary ma an ba mata ne manyan manyan irin matsayi wanda su ne in sun yi magana za a ji din nan ko sun yi ma shugaban kasa ko sun yi ma gwamnati ne ko kuma wanda suke suke suke abin nan a Najeriya ba za a gan mutum mace daya ba ba kamar lokacin ita bere Fendu a Labour Party ta zama mai musu magana ba wato publicity secretary ko wannan ma za a ba taba gani an ba mace candidates na duka cewa eh, na, shugabannin kasa da pdp da apc dukansu daya mace daya daya ne suka kawo yanzu ma ana neman wanda zai ba eh, eh, shugaban kasa wanda aka zaben nan kamar tunubu yanzu da ana magana yan jarida ma da suna kin taba gani yan taba sa mace daya ba mata ne ba mata arewa ko kuma a kudin da za ta wai ta wannan ne za ta zama vice president mun zuba da mu ga abin da za su yi to kin ce a rika tafiya da mata eh. ta yaya kike son a yi gyaran kenan yanzu a sa mata gyaran da suna so su yi yanzu su fara tun dukkan su da party goma sha takwas na dukkan su su su dauke mata vice president nasu kuma na sani an fara jara yanzu an fara inda za a yi in an zo senate wanda zai zama senate president wanda zai zama speaker ayyuka wanda zai zama kaza kaza ba a yin maganan mata kamar su ba mutane ba ne yanzu kuma ba matan nan ba za mu ci gaba ba can wuraren da muke zuwa kasan afirka yanzu ku dubi rwanda ne tanzania ne south africa dukkan su sun bar mu can can can can baya to mu kuma ne suna gamu kamar mu shugaban su ne ba wai a afirka kawai ba a duniya gaba daya yanzu haka ne za su dinga barin mu mun sun barin ma baya nan eh, kin tuna lokacin da ngozo eh, dr ngozo konjo wala yanzu kun ga babban masayin da ya kamata. Mm. da muka ci bashi kamar za a sar da mu da jikokin mu da kakannin mu mm. ya tayi Najeriya ta ci bashi kamar nauyin bashi nan makawai ma ya zama mana kunya amma ta ta yi magana kar ku damu kuma mace kenan an taba samun wani minista na finance namijin da ya je ya yi magana ya saurare mana bashi ba mana ba a lokacin ba amma mace nan an ya fi. dubi dukkan matan da suka yi mulki an saya an yi magana an yi magana kawai an yada da su dubi maman <laughs> minista na mata dubi ita ajiya sadiya faruk irin kudin da ya eh, Amina Muhammad duka kudin da aka ci aka raba inda malama ta faɗa wallahi da maza ne aka ba su kudin nan sai da a kara mata ko kuma doka kudin na gudu a gudu kasan waje a je a boye a wurin kin sani in kuma an kai kudin nan ba zai dawo mana ba ko kuma kafin zai dawo irin hayaniyar da za yi don haka mata sun riga sun nuna cewa su ne ya kamata sa su a gaba yanzu ma in suna so su yi hikimawa su ce to yanzu tun da mun zo haka ga yunwa da komi da bari mu dan ba mata su yi tuku mu kam a fara ma da 50-50 kristina muna da gender policy hmm. muna bashi ne fa wannan muna bashi ne mu riga mun fada a africa ne a commonwealth ne a ecowas ne a african union ne a united nation ne yanzu ba zai ba mu kunya ba cewa yar mu ce ita na farko na mace da za a sata ba zan yi mamaki da ta zama mace na farin da za ta zama secretary general na united nations don kowanne yana wurin yanzu ma ta fi shi ake kin gan gajiya fuskanci ita ta yi magana ko ina da ta yi magana haka za ka ba don haka ya kamata mu ma mu tose ma najeriya najeriya ina yanzu ana so a kashe najeriya ku taimaka a a kawo mata a nema mata ko'ina a kawo su yanzu yanzu nan to madalla kafin mai sallama da bakin namu za ku ji matakan da suke gani za a iya dauka domin cika wannan gibi kafin nan a madadin madam ene ede efa fatakar kare hakkokin mata da ya gwagwarmaya barista hassana ayuba mai riga sai kuma dan siyasa a jihar kano nasir sha'aibu marmara da wakiliyarmu madina dauda da ta jagoranci tattaunawa sai kuma jumbe hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya to madalla a gaida alheri grace abdu Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa jiya Laraba cewa Moscow na son karɓe wani yanki a kudancin Ukraine da ya wuce yankin gabashin Donbass inda a halin yanzu suke fafatawa da dakarun Ukraine domin samun iko. Sai dai Lavrov ya faɗa a wata sabuwar hira da ya da kafafen yada labaran ƙasar cewa rasha ba ta jin an takura mata a yankin donbass inda 'yan awaren kasar ke fafatawa da sojojin kiev tun a shekarar 2014 lokacin da rasha ta kwace yankin crimea na ukraine jiya laraba shugaban hukumar samar da abinci ta duniya david beasley ya nuna damuwa a majalisar dokokin amurka game da yiwuwar fuskantar karancin abinci a duniya a shekara mai zuwa idan rasha bata janye toshe hana fitar da hatsin da ukraine ke yi ba da kuma fitar da nata takin zuwa kasuwannin duniya ya yi gargaɗin cewa hakan zai zama rikici fiye da duk abin da muka gani a rayuwarmu. Kasar Birtaniya na dab da zaben sabon firaminista inda ya laraba 'yan majalisa na jam'iyyar conservative suka zaɓi sakatariyar harkokin waje Liz Truss da tsohon shugaban Baitulmani Rishi Sunak a matsayin 'yan takara na ƙarshe da za su fafata. Thomas Sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a shirinmu na yanzu. sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari nake maka fatan alheri, ku huta lafiya, ma assalamu.